kamar yadda ƙididdiga ke nunawa tun daga watan yuli kawo yanzu an samu hare-haren kuna bakin wake kusan 22 a jihar borno wanda ya sanadiyar mutuwar kusan mutum 292 yayin da a jihar adamawa kuwa aka samu hare-haren kuna bakin wake har sau hudu kama daga na bakin kasuwa da na sansanin 'yan gudun hijira da ke malkohi da kuma wanda ya faru a garin madagali sai kuma na baya bayan nan ma wanda ya faru a sabon masallacin juma'an da aka bude a jimeta wanda ya jawo asarar rayuka fiye da talatin kuma akasarin hare-haren da ake kaiwa 'yan kuna bakin waken kan ma juya kalarsu ne a kasuwanni da wuraren ibada kana kuma da sauran wuraren hada-hada jama'a batun da ya sa yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ganawa da shugabannin masallatai da na majami'un da kuma 'yan sak na 'yan agaji da kuma na 'yan bus brigade domin daukan dabarun dakile wannan matsalar malam yusuf usama na ma cikin shugabannin kungiyar agaji na izala a jihar adamawa ya ce dole za su matakai a masallatai inda ma shawarci jama'a ne da su ma su ba da haɗin kai. Babu shaka matakai da za mu ke ɗauka shi ne fitowar mu 'yan agaji masallaci da wuri ko in ta kwama ma a kwana a gurin ɗin ko kuma in ta kama da sassafe a zo a dudduba duk inda ya kamata a duba da kuma inda suke shige da fice sannan kuma da Allah muna roƙon jama'a su masu zuwa da dama za ka ga mutane sun zo sallar juma'a to amma wai ba za su nemi guri su zauna ba sai su nemi nan su taru su yi tafiyar liman yana dumama ma ba sa jin abin da ake faɗa to da Allah ya kamata mutane su dinga ba jami'an wuraren masallatai haɗin kai cewa in sun zo sallar juma'a su samu guri su zauna don gaskiya tsayewa a nan da can baya da alfanu. shi ma da ke karin hasken limamin sabon masallacin juma'an da aka kai wa harin ƙunar bakin waken ya ma buƙaci jama'a ne da kada a karaya a jajirce da kuma ba da haɗin kai wajen sabbin matakan da za a ke ɗauka a yanzu. sunana dai muhammad awal ibn usman ibn saleh to alhamdulillah mun zauna kirti council meeting na an tattauna duk abin da ya kamata a yi dangane da ƙara matakin tsaro a dukkan masallacin juma'a ah, ba mu kawai ba namu yana daga ciki domin mu ne Allah ya jarabta da wannan jarabawa a halin yanzu amma dukkan masallatai an ittifaki za a ƙara tsaurara tsaro a 'yan agaji a taimaka musu kuma folis su kasance suna haɗe da jama'a muna ƙara kira ga jama'a da su jajirce su bauta wa shine tsira a wurinsu mutuwa ko baka zo masallaci ba Allah ya shine ya mallaki ranka don shi ya halice ka zai iya karɓar ran nan a ko ina kake saboda haka ka yi shahada a wurin ka? alkhairi ne a wajenka kuma masu wannan ta'addanci da barna muna roƙon Allah ya sa su daina in masu iya dainawa ne in kuma ba masu dainawa ba ne kamar masallatai haka lamarin yake a majami'u da kuma coci-coci inda yanzu aka ƙara ɗaukar matakan tsaro kamar yadda Reverend Finance Padio ya tabbatar. A wurin ibadunmu kamar musamman a coci akwai abin da ake kira ana ba da baiko, ana tara kuɗaɗe. Wasu kuɗaɗen nan za a taimaka wurin sayan irin wannan. Sannan ko a masallatai na sani idan limamai suka fito suka yi kira a ka gudumawa saboda a sayi wani abu kamar haka a kafa a masallaci ya kare mutane. Na san mutane ba za su wata wata ba za su za ba da wannan gudumawa saboda a samu a nemi abubuwan da za su inganta tsaro. Abu ne mai muhimmanci muhimmanci sosai to ko waɗanne matakai gwamnatocin jihohi ke ɗauka kuma da ahmad sajo shine ma kwamishinan yara labarai na jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da ayyukan ta'addancin tsaro ba na jami'an tsaro su kaɗai ba ne tsaro kowa da kowa ya kamata ya zama jami'in tsaron ka amma su jami'an tsaro kuma za su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa sun kare al'umma muna kuma kira ga al'umma da a fito a yi addu'o'i a roƙi ubangiji Allah wannan masifa ba ta fi ƙarfin Ubangiji Allah ya da ita a minti ɗaya ba. Mu roƙe shi mu yi addu'a amma mu mai da hankali mu ɗan ma. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.